ni na san cewa ko shakka babu kuma kuma kuma kun sani da dama daga cikin musulman mu din wanda ya zama yaron gida karkashin alhajiwa ne ko sakatare na kamfani karkashin alhajiwa ne kowa ne kowa ne sai ga sa shine ya zai ya arzuta kansa cikin dare daya wato muna da garaje da hanzari yaya zai rika shiga irin mota kaza ni kuma sai daga wasu zan fara shiga wato yadda lissafi yake ko da ababen hawa lissafi na hankali shine daga tafiyar kasa idan mutum ya samu ci gaba sai ya me sai ya hau keke daga keke sai ya hau mashin mashin din daga tawaris kwance wanda mutum zai saya sai ya sai sabo daga nan gurin sai mota mota kuma ya fara ita ma daga farashin kasa har ya je farashin sama wannan shine tunani na hankali tunani na basira wanda ya kamata dan adam yayi amma idan kana karkashin wani attajiri sai mu rinka tunani daga tafiya kasa zuwa mota daga keke zuwa mota dukkan step din da biyo bayan keke mun tsallake shi gaba daya dan Allah ko kafar bene ce aka ce mata takala in baka bi ta ɗaya ɗaya ɗaya ba ɗaya biyu uku har ka je zuwa ƙarshe kawai sai ka ce daga ta ɗaya za ka yi jumping zuwa matatakala ta goma za ka isa lafiya da yawanci haka rayuwar mutum ba garaje da hanzari to a ƙarƙashin wannan garaje da hanzari ko sakamakon garaje da hanzari dinmu sai ga mutum na ƙoƙarin ha'inci da sauransu yana ƙoƙarin yin abubuwa da su kamata ba to wannan sai jawo Allah ƙalla idan shi musulmi ne ya yi wani abin kirki ya yi abu na rashin kirki guda ɗaya